أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da kafa mana yawawan ayyukanmu na alkhairi da kafarta mana kurakunmu da zubanmu da takaita mu ya kara imani da hima da sarki kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan azumi ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah muna kara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya sake mu a wannan rana ta 24 ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1442 wanda ta yi da shida ga watan biyar na shekarar miladiya 2021 Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a sabuwar sura ita ce suratul hijir bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين نعم آه، سورة الحجر سورة كهيجر harraɗa mata suna موجه shirin nan sunan wani waje ne wanda malamai suke bayani kace hijirin nan wani waje ne mai cikin tarihi a kasar saudiya ana kiran shi ko kuma an san shi da bayanin fale a kasar saudiya su mazauna wannan wajen al'umman da aka yi a wannan wajen su ne samudawa mutanen annabi Saleh alaihi salam inda suke zaune kenan sunan wajen hijir sunan inda suke zaune don yadda nan wurare da bakanan haka ji akwai suna akwai rigasa akwai rigasukun akwai a kudi akwai nasarawa akwai kaza shi matan hijir wajen da wato mutanen annabi Saleh suke suka zauna waje ne mai tarihi a samudawa kenan wannan sura mai albarka a jerin sunaye a surori idan ta ɗauka da fatiha a dangaro bakara ali imran nisa'i a su abinan ma'ida tana dangarowa ita ce a jerin surori ta goma sha biyar makiyatun suran ta sauka a makka ne ma'ana kafin jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa madina yawan ayoyin wannan suna mai albarka 99 ne da 99 ne wannan suna mai albarka kafin mu shige ta tana da bayanai abubuwan da ta kunsa ko ce kake jawo hankali zuwa gaje wato mazmun mazmunin sura shine content a cikin sura gaba daya ta kunsa a wajen mai albarka yana bayyana mana tarihin al'ummomi da suka gabace mu waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su ya shafe su a jirgin domin ya so Ina a gare mu da faɗakarwa a gare mu da dukkan al'ummar da suke ja da annabinsu sannan surar ta yi nuni ga wato tarihin annabawan Allah da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da su annabawan suka gamu da shi da mummunar mu'amala da cutarwa da al'ummomin da suka wuce har ila yau ayoyin wannan sura a wanda suke nuni zuwa ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala irin kamar sama yadda Allah ya ɗaukaka ta kuma yadda ya halitta taurari ya sanya su suka zamanto ado da ita sabbin idan Allah cikin sarki ya shimfi a ƙasa ya miƙa ta kamar shimfiɗa yadda bayinka da halittunsa za su yi daɗin rayuwa a ta. suka taɓo al’amurin da suka shafi duwatsu da yadda Allah ya taɓa su da kuma irin iska da suke ɗaukar girgiji na wurin sama da kuma yadda suke kai ruwan inda Allah maɗaukacin sarki ya umurce su da yadda ita suke ƴaƴa da yadda ita suke barbara bishiyoyi da muke gani waɗanda suke ƴaƴa na akwai nan da akwai mamaci kuma akwai yadda suke barbara daga ta masamacin ta yaya namiji kuma baya yaya duk Allah ubangiji ya yi bayani yadda ake barbaran har ila yau sura ta yi nuni waɗansu ayoyi su yi nuni zuwa ga yaki da maya na farko da aka taɓa samu a bayan ƙasa ko kuma a rayuwa ko kuma a tarihi shi ne gudunmaya tsakanin shekan da annabi adam alaihi salam da matarsa hawa'u alaihi salam da kuma yadda aka yi tafafatawa tsakanin annabi adam da shi shekan ɗin har shekan ya samu gaba a kan shi ya fi da shi da ni'imar aljanna zuwa ƙasa da kuma yadda za a ci gaba da samu wannan gwagwarmaya da tafatawa tsakanin magoya bayan shirri, da magoya bayan alkhairi da kuma bayan tsakanin masu imani da masu kafurci wannan gwagwarmayan da fafatawan har ranar da duniya za ta kare sannan za mu ƙarshen gwagwarmaya a ƙarshen fafatawa na tsakanin sharri da shi gaskiya da alkhairi kuma daga ƙarshe da alkhairi ne ke samun rinjaye sauki da ke samun rinjaye a kan alkhairi ba har ya ta samun rinjaye a kan gaskiya ba a kan turki da taɓa samun rinjaye na ƙarshe na ƙarshe gaba ɗaya a kan imani ba nan sura ta mara bayanin cikin hali a kan isar mana kisoshin annabawa kamar annabi ibrahim alaihi salam ta taɓo tarihinsa da da al'ummarsa ta taɓo tarihin annabi lut alaihi salam da mutanensa ta taɓo mana su abu hijiri ɗin su samudawa wanda da mahallin sunan aka raɗa wa sunan suna kuma sura ta yi nuni zuwa ga matsayin alkur'ani mai girma kuma irin yadda musulkai suke karan alkur'ani suke karanta suke mu'amalantarsa idan aka tallata musu shi da abin da ya wajaba da annabawan Allah da kuma sakamakon wanda yake musun sakamakon su a annabawa sannan kuma an yi umarci musulmai da mu da suka yi imani da Allah su bauta wa Allah hatta ya atiya humul yaqin ranar da mutuwa za ta miske su ko a cikin janye da imani nan da suka yi tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala su ta mana bayani su ila yau iri yanda aljanu suke zuwa sama suke fako maganganu da hirar da mala'iku suke yi su zai ƙasa su bayyana wa bokaye abin da zai faru gobe kuma boka idan ya samu gaskiya kwaya ɗaya sai ya haɗa da rai wajen ɗari ya rika faɗa wa mutane yana cin kasuwansa da ba babbata har ila yau kuma Allah ya fita mana yadda ya tsaye sama in kare daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar haƙo waɗannan aljanun da taurari da wani wutar da suke fitar da taurari ya halaka su wannan su ne da wannan sura a tattako sura kamar yadda aka karanta mana da ita aka karanta mana ita sura ce ta fara da bismillahir rahmanir rahim za mu karanta ta mu bayaninta mu yi sharhi mu ji da ma'ananta amma muna neman taimako ne da sunan Allah bi tabbata Allah kuma mai rama mai jin kai muna tabarrufi muna tawassuli da wannan sunan Allah ubangiji da dace da mu ya mana buɗi yayin bayanin wannan sura ita ma sura kamar surori da suka da ta ne suratu yusuf ta fara da a alif lamura da bayanin alkur'ani mai jinna sannan surar da ta shige da ita suratu a kiji kuma ta fara da bayanin alkur'ani mai girma sai surar da ta zo bayan hijir ita ce suratu ibrahim kuma ta fara da bayanin alkur'ani sai kuma wannan sura ita ma din ya fara da bayanin alqur'ani kun ga yusuf yake alif lam ma tilka ayatul kitabil mubin kun ga ta fara bude ta fara bude suran da bayanin alqur'ani da ayoyin alqur'ani sai sura sura ta fara da alif lam ma tilka ayatul kitabi والذي أنزل إليك من ربك الحق كما أبوت بيان القرآن alkur'ani القرآن في سورة إبراهيم كذو الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد في سورة ذكر ايو كفارة الإسلام تلك آه، آيات الكتاب والقرآن مبين ربما duk waɗannan surori da muka fara tun suratu yusuf da wannan sura dukkan su an buɗe su da fayyace alkur'an da fayyace dalilinsa da kuma hikimomi da dokoki da ayoyin alkur'ani suka kunsa nuna mana jirgin wannan alkur'ani da darajarsa yawancin ayoyi idan surori idan za a buɗe su alkur'anin ake fara bayyana girmansa da darajarsa da ayoyin da alkur'ani ya kunsa da suke ɗauki da dokoki da da shari'ar Allah wanda da tabbata musulmi kamar kidina ne suka cewa ne a ga duk wani wanda ya tafata, ko ya rakana ko ya mance da alkur'ani nan ya da ya karanta shi ya karanta shi abun karantawa ne shi yasa aka kira shi alkur'an abun karantawa ba abun yin gado da shi da tsawa a ɗaki ba abun a karanta shi ko yaya mutum ya yi ƙoƙari ko yaya mutum ya yi ƙoƙari daga ya iya tada da ke alal Allah yana karanta alƙur'ani ya ya asara shi babba asara shi babba mutum ya zauna bai iya shi ba wanda ya tsarka kimiyya tsakanin shi da Allah ya ne taimakon Allah ya rike roƙon Allah ya masa buɗi da fasahi inda zai iya tafi da cikin Qur'ani dan Allah madaukakin sarki zai taimaka masa wallazi yuhibbu fina da nahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin wanda suka yi kokari suka fafata suka cije suka tsaya suka tafe suka jajirce suka zage dantse suka roki Allah a wajen ya taimaka musu wajen iya karatun Qur'ani nan za mu ba su za mu musu buki za mu taimaka musu inji Allah Allah ya ce kullum taimakona yana tare da masu insani da kyautu duniya don Allah a dauda wannan Qur'ani a cikin tashi babu littafi mai albarka a doron kasa da za ka karanta harafi ɗaya a baka ladar goma wallahi sai al Qur'ani nan zabura bai wanda aka saukarwa zabura ba su samu wannan falalan ba haka wanda aka saukarwa injila wanda aka saukarwa taura sannan duk wani littafi da kake an saukar da shi ba a sanya wannan falalan ba sai cikin alkur'ani don al'umman annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam aka zuba wannan falalan don girman a daure a daure za a iya za a iya mutum ya lizince shi ya rike qur'ani da kullu yana tare da shi yanda yake rike waya yanda yake tafi da waya yanda yake scrolling yanda yake danne abun nan zai iya qur'ani da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah ubangiji mana baraka Allah zai cece ka gobe kiyama Allah zai cece ka gobe kiyama a gauri don Allah a mutum ya cewa rayuwar su tsari a cikin tattaka bayani wannan sura mai albarka التي ألف لا را عند متسامح Allah maɗaukacin sarki shi kai aka bar wa sanin ma'anan waɗannan wato harshe guda uku. Allah ci tilka ayatul kitab Allah ci ga ayoyin wannan littafin waɗannan ayoyin wannan littafin ga ayoyin wannan alkur'ani mai girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala mun saukar muku da su mun saukar muku da ayoyin wannan littafi kuma littafi ne da Qur'ani abin karantawa ne wasu ayoyin da suke kunce a cikin wannan littafin da muke gani ta hayyar kira su wa ƙur'ani abin karantawa ne ba abun a tsaye shi a jije a ajiye a ba a karanta littafi ne wanda sunan shi abin karantawa in ta ajiye shi a ɗaki kullum yana cewa an karanta ni mana karanta ni mana karanta ni mana shi da kanshi yana tallata kanshi Allah ce wa Qur'ani abin karantawa ne mubinin wato ayoyin bayyana babu wata shugaba babu wani duhu babu abu duk wanda karanta ayoyin Qur'ani zai sami bayanan Qur'ani a bayyana hukuncin Qur'anin a bayyana suke dokokinsa a bayyana suke ba a ɓoye ba ne karara suke su ba wani su society ba ne ko kuma wani abu ne da ya shafi ba'iniya ilmul ba'in wani ilimi ne na ɓoye wanda aka kama waɗansu karu a cikin mutane saninsa ayoyin alkur'ani Allah ya bayyana su ya fayyace su karara ga dukkan wani musulmi kawai Allah ba ka cikin sarki ma ya waddu ta faru. lallai in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato kafirai wanda suka so kafirci suka filifi ta son shirka a kan shi wannan alƙur'anin abin da ya zo da shi lallai wanda suka kafirce masa za su yi dama nan gaba in ji Allah Allah kwano musulmi ina ma da sun musulinta, ina ma da su musulmi ne ina ma da su ba sun musulinta. Allah ce wasu ɗan za su yi dama. duk wanda suka kafurce wa Qur'ani nan suka bijire masa suka yi jikin shi suka yi karɓar Kur'ani suka yi bijire shi Allah ya ce waɗannan kafiran nan gaba kan kan Allah za su yi damar cewa ina su ma ina ma su ma musulmi ne ina su ma ga musulmi ne saboda irin sakamakon da za su ga za wa musulmi da kuma sakamakon da ya kishiyan abin da aka ba musulmi da za a ba su ne wannan nadamar za ta tashi ma'ana lokacin da za su ga ana kaɗa keyansu ana ingiza su ana tura su a cika kamar dabbobi zuwa wutar jahannama ana kore su su kuma mummunai da su ana sarrafa su za su shiga aljanna ana kuma suna ce musu salamun alaikum kabartum salamun alaikum salamun alaikum a lokacin da su yi alama kwarai da gaske ina ma da sun kasance musulmi ina fata an gani wannan tun a filin hisabi kenan waɗansu malamai suka ce za su faɗi wannan kalman ne su yi burin ina da su ma musulmi a lokacin da suka shiga wutan jahannama da musulman da Allah maɗaukacin sarki ya sanya su a wutan sakamakon sako da suka yi akwai musulman da za su je wutan a ƙona su su zauna a wutan gargajon irin sakon da suka yi Allah daga ƙarshe kuma a fi su malamai suka ce lokacin da su kafuran za su bata su a nama sannan su bata su musulman tare da su su ma a nama shi ne usat usatul musulmi ko masu saƙo ba kafurai ba ne musulman su masu saƙo ne da aka sa su a wuta sai kafuran su ban su sai su musu sharuɗe a wutan jihar nama. kun san kafuri da musulmi ba inda aka haɗu sai an yi takala kafuri haka jinin shi yake kawai a jihar nama masu ana shan bala'i kuma irin wannan shagunan da kakanan ne ya kai su jihar naman amma duk da haka sai su kai wannan a jihar nama ne sai kafirai su san musulmi a kuma masallacin bai amfane ku bane kuma muhammadun naku ashe bai magance muku kuma ba ne kuma musulunci naku bai magance muku kuma ba ne Qur'anin naku ma ashe shi ba haka yake kawai shi mun haɗu a wajen daya to wannan sharuɗin na sukan annabi alkur'ani da musulunci da addinin sai abun ya kusa ta Allah sai Allah shi ce ya cike su a kai su wuta a kai su aljanna ina fata an gane ko a kai su aljanna dama ba za su daɗe a wuta ba wanda ke kona su da kusan zubar su Allah ya cire su a kai su ta harun na ba a kwalikan tafi lokacin da za a cire mutane a cikin wutan jahannama waɗanda za a cikin cikin nan a kai su aljanna yadda ka san ake ɗiban mai a gawayi gawayi gawayi da aka kai cikin nan yadda ake kisa shi a sashi a murhu haka za a kone a kone a kone a yi baki kurmus don ka ga gawayi haka za a cire waɗannan bayan Allah ɗin sai a jefa su a ɗan tafki tafkin ana kiran shi tafki na ba wata tafki ne da tsirar da naman jiki don aka sa su a ɗan tafkin sai a bar su zuwa wani ɗan lokaci sai ka ga suna tsira kamar yadda bayan tsiri suke kira in ka samu a waje mai danshi ka samu nama yana tsira yana tsira yana tsira wajen bakin da mutan ya ƙone yana katsewa yana wankuwa yana wankuwa sai ka ga jikinsu yana tsiro har su zaman su ne har su zaman su cikakkun a gangan jiki kamar yadda da suke ina fata an gane ko sai su zaman to sun tsira komai ba su ya so normal sai a tsamin su da wannan cikin sai a sanya su a janna amma duk da akwai wata yar alama da za ta tsaya a goshinsu yadda da sun shiga aljanna asalin yan aljanna da su je wuta suna ganin su za su gane su da da fursunonin jahannama da da fursunonin jahannama eh to wannan yar alama sai musu hankali sai an bata musu rai kuma an ta kai sun baki ciki aljanna sai Allah ya ce a shafe komai yadda za su sabi da sauran yan aljanna din da su takala kuma shi ne sai a zauna ta ji lafiya babu wata magana ta bata an gani shi ne duk waɗannan da suka yi wa musulmai shagube a can lokacin da za a tsane su Allah ya ce a tsane su a kai su aljanna lokacin da ya kakunan za su yi da damar cewa Na da su ma musulmi ne a da su yadda aka fi da waɗannan su ma su je aljanna su huta da wannan kuma huta in ji kaulin waɗansu malamai ke kenan ina ba an gane ku waɗansu kuma suna cewa sun a filin hisabi ne za su fara lokaci da za su cewa musulmai su yi aljanna su su yi wuta za su furta wannan kalani alal akalla dai kafiri ne ya furta kuma sakamakon ganin wata karramawa da aka yi musulmi a lafiya kuma wa'un kafin shiga wutar ne ko a cikin wutar ne duk dai abun da ɗaya ne a kiyama kuma kafiri ne ya furta sakamakon wani karramawa da ke yi wa musulmi ina fata an gane aya Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zarhum rabu da su da nan ta harkan su ma kawai wasu ya akulu su ta ce kawai wa ya ta su ji daɗin su wa amalu ba su burace burace su shagaltar da su a kauta ya alamu za su sani za su gani su ranar da mutuwa za su zo musu duk wani shafuri. duk wani mutumin da ya zo duniya baya bauta wa Allah in musulmin ne ma baya Allah baya ibada baya wadansu activities da musulunci Allah ya kamata shi ke tamkar dabba ce da ba san komai ba sai ci da sha da jima'i da kabara abin da kawai ta kai ke ina ba ta an gani Allah ya ce masalul ladina kafaru kamasalil kamasalil eh, a eh, ne Allah ya ɗaukaki sarki ya ɗauka misali da kafin aya ya samu ɗaukaki mu ce a a wannan ba a kamar falil al'ami ne da akuluna wa yadda mafi'una kamar ta akulu al'amu kusan naru mafi al'abun misalin kafirai kamar misalin dabbobi ne kawai wanda baya musulunci baya bauta Allah kamar misali da ke kawai ba abin da ka sani ita da babban da ka ci ka sha sai ba tsara ka ci ka sha sai ba tsara ba abin da ka sani a ci a sha a nemi mata a je kulo a je wajen hawa a je gungun ka je gun shi ke yan rayuwa nan in ji Allah wata wata'ala kamar dabbobi su su sha su wanda duk da suke jira sai su mutu su koma wutan jahannama in ji Allah su wata ala. kullum Allah yana kamar da shafi da jirgin ne إذا قرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام كلمة تكون بصدق إن شاء الله mun kana da jahannama ga waɗansu irin mutane su ne kafirai wanda mun ba su wato zuciya ta tunani amma ba su tunani Allah da zuciyarsu mun tsaya musu ido amma ba na jin gaskiya ba da ayoyin Allah mun tsaya musu kunne amma ba na jin wa'azi da na jin gaskiya in ji Allah alaka ita waɗannan mutanen kan al'ani tarkan kan dabbobi suke kadalhum abullu ce wannan masu dabbobi ya raga ba asali da mata hankali ba irin da dan adam amma sai mun mata hankali Allah ce aika humul ghafilun waɗanda sunan su ne rakannu wanda suka maki Allah ta'ala a rayuwarsu ta duniya a suratul ayan da dan kuma jama'a yace amatul ladina kafaru kamal ladhi yan'iqu ma la yasma'u illa du'a'an bid'a summun bukmun umyum qawm la ya'qilun misalin kafirai amma in kana musu wa'azi in annabi kana musu wa'azi ko sun jin karatun dabba ne wani ya zo ya tsaya gaba yana ce mata ittaqillah ittaqillahi ta wannan sa'i ba ta tunani akwai zaman kabari ne ba ta tunani akwai aljanna ba ta tunani akwai jahannama ba ta tunani wa rayuwa yadda kamar mutum ya tsaya gaban sa da kallon shi da na haka yadda abin da kake fahimta da gare ka shi ne bakin ta na motsi haka ne kake cewa ba ta tunani ba yadda ka kafu idan ya ga ya ji ƙur'ani ko ana karanta masa ƙur'ani ba ya ji sanin shahidi Allah ya ya rufa man asiri shi yasa ire-iren su in an yi tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai ce al-yawma eh, azhabtum sayyi'atikum fi hayatikum ad-dunya wastamtatum biha wa yawma yuqadu alladhina kafaru an-nari da a bijiro da kafirai ga wutan jahannama sai Allah ya ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad dukkan waɗansu daɗa abubuwan ku da muka tare da muku a nan kun ji kun cinye su a rayuwarku ta lahira ta duniya wasan fatun biya kun ji daɗin ku kun more kun shaholiya ku ku haram ba ku haram ko kuna ku halal ne yau ba ku gudu ne su ba a zaza mai ƙuna ba Allah ya ba ku yi shi yasa Allah maka kusin sarki annabi in ka musu wa'azi su kula in ka musu wa'azi ka musu wa'azi suka ki suka kabe akan kafurcin nan da basu ya akulu ka sun zaɓi ci da shari to su je ya akulu su je su ci su shari wa yadda ku su ɗin nasu eh wataƙila kuɗi suke samu a yi a ɗan samu kuɗin wa yulhihimul amalu ka basu burace burace ah, su shagaltar da su Kudan mai buri za ka ga kullum sai ya zama kaza kullum sai ya zama kaza bai zama kaza ba har mutuwa ka zo ta fizge shi saufa ya amun Allah ce nan dan kan za ku gane kuren su za ku gane kuskuren Allah ce wa ma ahdatna min qaryati Allah ce babu wata al'umma ko al alƙarya da muka halakar da ita illa wa ta kitabun ma'lum face tana da lokacin da suka rubuta ranar halakar da ita akwai shi a rubuce a rai in ji Allah duk na san da kaga an halakar da ita ko al'ummar da ta kaga Allah ya halakar da ita kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wace alƙarya ko wace al'umma da ce mun rubuta date da ranar da za a halakar da su din shi yasa kowa ku bar shi in ji Allah ba mun rubuta ranar kama shi da kwanan watan da ranar, da shekara lokaci na zuwa mata fi kudin ummatin ajalaha wannan lokacin tajin yana zuwa to Allah ya ce ba za a taɓa jinkita musu ba haka nan ba za a taɓa gaggauta musu ba ba za a taɓa halakar da su kafin ranar da Allah ya rubuta musu ba haka nan in ya yi ba za a taɓa jinkirta musu su ƙara ko da kuma ɗaya ba in dai an yi wa mutum wa'azi da gargaɗi da fadakarwa ya ƙi Allah shi ku bashi a bashi akwai ranar da muka kaje ma kowa za mu kama shi ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya ta ƙarshen mu daga cikin asin da kafiran suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baƙaƙen magagagu da suke dama a jirgin sallallahu alaihi wasallam da ƙaru kafiran nan akwai da suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi nuzila alaihi dhikru ya kai wannan mutumin ya kai muhammadun ne da aka saukar masa da waɗannan ayoyin alƙur'ani ya kai muhammadun nan da aka saukar masa da alƙur'ani innaka la majinu kai mahaukaci a kiya fahimtar mu da kai kenan kai mahaukaci ne kawai subhanallah ku duba irin magana ta kalli mutum mai kima mai daraja kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa a kira shi sai ya amsa an tarma junun kai mahaukaci ne duba subhanallah a wani gu a ce kai mahaukaci ne a wani ku a ce kai ka ne ya saurari ka ya shi ya ji ka Kada ne wai kai annabi kula ne, kai manzo ne na ana wai kai wani irin mawakaki ne, subhanallah, subhanallah. Yau ma ka atina bil ce me yasa sa Allah ne ya aiko ka da gaske, Ko mana da mala'iku mana a matsayin bai gaske in ka zo wa'azi ga a ko yan agaji eh mala'iku ne suna suke a bayan ka suna suna da kai suna kai su ce mana eh tabbas muna ce da Allah ne aiko shi kuma haka ne ka zo mana da mala'iku ba in kunta in kai da in kai da eh, kai ka da ma mana ba wani abu kai kake wai rana da kai wani ikon zo ne da Allah ka tashi a nan muka da ita kana yaro mun san gidanku mun san iyayenku mun san lokacin da kake yaro har ka zama so sai yi yanzu kawai ka taso mana rana a tsaka koya a ce wai kai da Allah Allah ne aiko ka ba ka zo har da wani abu Allah da zo mana ya tsaya لن نؤمن بك ان تعبد الله شهرا زعلا قررا وكما على الاقل تزورنا من الملائكه فزي لولا كم تحكم مشكلة على وجه الله شهرا إن شاء الله جفتيا نحيها كمانا نعم الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إِذًا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Allah maɗaukacin sarki yake musu ya maida musu martani a madadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wani waɗannan mutane Quran nan da suka nace sai a ka musu mala'ika sai a ka musu mala'iku Allah ce na nazzilul mala'ikata ni Allah ba ba saukar da mala'iku illa bil haƙƙi sai akan gaskiya shi ne saukar da wahayi ko kuma halakarwa kawai in ka ga mala'ika ya zo duniya sauƙin biyun nan ne ko ya zo a kan gaskiya wani sako da Allah ya tura shi da aikin da eh, Allah ya kashi ya riƙa yi ko kuma su zo ne don halakarwa kawai to tun da suka nace wa mala'ikun nan kullum sun nace a ka mala'iku a ka mala'iku a turo mala'iku suna ce a mala'ikun nan ba abokan hulɗar su ba ne ba abokan hulɗar mutum ba ne nation su da yanda suke ba irin mutum ba ne mala'ika ba za ta ta shi ka zauna lafiya ba mala'ika ba za ta san ma'aikatan tare suka ce za ka ke shi ba yanzu suka taɓa yi wa annabawa ai Allah ce kullama da'ahum rasul da'ahum rasul wa anfusu a fariqan kadhabu wa fariqan eh, eh, fa fariqan kadhabu wa fariqan tasulun duk wanda suka kanta musu annaba wajen su su karyata su wajen su madiyan nasu su kashe su kana ce in ya mala'ika ne aka aiko a manzan a yanda mala'ikan yake akwai dan adam da ya kashe shi ai ka zai ci shi Allah a jikin ka aka kai su ji kuma mai ina in ma ka ne dan ya isa je kusa da shi Allah ce ku malaika aikin su kin sun sauko ko su sauko bil da wahayi da sabon Allah zuwa mutane ko kuma su zo ne don azabtar da waje da halakar da al'umma su ne kawai babu wani uku ma nunazzilul mala'ika mu ba ma saukar da mala'iku fa illa bil haqqi sai bi da sako sai bi da wahayi sai bi don wahayi kuma idan muka ce ma nunazzilul mala'ikata mala'ikata nan ya zama so mas'ulun shi kenan nunazzilu shine alfa'ilu shine Allah fa'ilun mustaqil ko kuma ma tanazzalu dunun na farko ya zama to ta'un ma tanazzalu malaikatu tanazzalu din sai ya zama to fi'lun mudari'un al-mala'ikatu sai ya zama fa'il wato mu ba saukar da mala'iku kuma su fi mala'iku ba sa saukowa ba wani ba sa saukowa da kansu mu ba ma da mala'iku illa hisab da har muka saukar da mala'ikun kamar yadda suke so to wa ma kanu idan munzali ina ji Allah ya ce ba a saurara musu ranar halakar su ya zo kenan mala'ikun nan da suke kan koro suke tarihi a saukar musu Allah ce ba za a saurara musu ba mutuwa ne kawai ta zo musu ran da suka ga mala'iku yaran saurari a kawai su gaggata da annabi Muhammadu sallallahu su kwanci su kwanta su bi shi su mata da amma mala'ikun nan da suka nace su sai an kawo musu shi ran da suka gan su su ta duniya ta ne an gama da su nan ran da kuka gan su to ranar ƙarshe su ya zo Allah ta inna na hazuna na zallar dukkan ni Allah ni ne na saukar da wannan ƙur'anin abun wa'azin abun ambato ni ne na saukar da shi in ji Allah wajen ƙalahu da hafizun kuma ne masu kiyaye wannan alƙur'anin daga dukkan wani shekari da yake jirkita shi ƙur'ani nan ba zai taɓa jirkituwa ba da za a samu tsari ta gaban shi ko ta bayan shi ba. Sam ji Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wasu malaman suka ce wannan ƙoƙarin da suke karyatawa suke cewa annabi ke shirya shi Allah shi ba haka In na na hannu da zalla, dhikra ni Allah ni ne na saukar da wannan alqur'ani Muhammadu nan da aka saukar wa alqur'ani sallallahu alaihi wasallam da suke ƙoƙarin masa makirci ko suke su ko haka shi to wa inna lahu hafizun? Allah ke kare rayuwar da kiyaye shi yana hannun mu in Allah mu ne masu kare shi yanda waɗansu suka fassara ke nan kuma mirin inna lahu lahafizun suka da shi azziki mu muka saukar da alqur'ani mu muke kiyaye shi duk wani wanda zai ɗauko abu ya ce zai kare wata kalma a cikin alqur'ani aka ga maza wani ana hana kwakwalin kwakwalin ko haji ya tafi a'a an kara igwa a nan shi ya kasa gudu ne ba a gudu ba ga a fatiha kawai da aka kara igwa ɗin audin na abudu ya koma ta abudu ko ƙarni yaro ne zai ta ba a kasa igwa igwa ɗaya ne a nan to kaga kiyayewa Allah wa Qur'ani kenan yaro karami ma sai ya zo Allah ya kare Qur'ani sai ya kare yaro ba. duk yanda aka samu in ƙari kai sai an faɗa maka in kuma rage kai sai an faɗa maka to wannan kiyaye ta musamman da Allah yawa alkur'ani bayan shi Allah ya kiyaye shi din mala'iku sun kiya mala'ika ya kiyaye shi an kiyaye shi a kira zan dan sahabbai Alƙur'ani sannan an kiyaye Alƙur'ani a cikin takardu ba sai a rubuce Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka ce Qur'ani mu muka saukar da shi mu ne muke lamun cewa kiyaye shi ko shi kuma a Qur'ani mu muka saukar da shi shi kuma annabi da aka saukar alqur'ani da ake kokarin masa baki shi wa inna lahu lahafizun mu muke kiyaye Muhammadu mu muke kare shi an Allah mun ba shi kariya Allah ya amsa kan Allah Allah ya ya kare shi da mutane ya Muhammad a ayi halin karan farko shi ne kusa cewa mu muke ɗaukar da Qur'ani mu muke kiyaye shi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam duba yanzu Allah wannan ayoyi yana rarrashin manzo alaihi sallallahu da kafirai suka ga masa ya ayyuhal ladhi yusila ilayhi dhikru innaka la majnun haka kalma ce mai zafi kalma ce mai zafi shi yasa Allah yake da Muhammad kai hakuri ولقد أرسلنا من في شيع الأولين mun aika manzanni da yawa gabanin kai ta zo a cikin al'umominsu shiya il awwali a cikin al'umominsu da suka wuce shiya'u a nan wato shi ne al'ummomi nations singular ɗin shi shi ne shi'a shi'a shi ne waɗansu generation ko waɗansu al'umma ko waɗansu group da mutane ko waɗansu nation da mutane ana kiran shi shi a portal ko waɗansu group da mutane shi sa yan shi'a da su zo a cikin wasu portal sun sayi dawa ne sayi gina ali su da su supportin su muawiya yanda abun ya faro nan inna min shi'atihi la ibrahim kuma yana da cikin portal sun a cikin alƙur'an nan ibrahim asalin wannan shi'a da take da aƙidar imaniya a shi'ai a shari'a ba shi'a shi wasu gurub na mutane asalin kalmar da larabci kenan to shi ne Allah ya fi ɗan rasu Muhammad ka yi haƙuri kai ba mahaukaci ba ne kalmar nan da suke gaya maka kada ka yi mamaki da ya Muhammad ai manzanci da suka dabbace ta har su manzanni da al'ummar su kafin ta zo su ma manzannin sun gamu da irin aiki, da irin waɗannan mummunan kalaman da zaiyansu ba kai bane na farko ya Muhammad ma ya a cikin rasulin babu al'umman da za su mu aika musu manzonsu illa karu bihi yastahzun sai sun masa izgili sun gasa masa magana sun gaya masa baƙaƙen maganganu irin wanda aka gaya masa ba annabi da muka aika da al'ummansu ba su faɗa masa irin wannan ba saboda haka ba kai wani farau ya muhammad kuma kun bid'an mita rusul ba kai ne farkon manzanni kazalika yadda kan a kuma wannan kafin ya shiga cikin zukatansu ya mamaye zukatansu har suna fasawa suna faɗa maka waɗannan maganganu كذلك نسلكه في قلوب المجرمين al'amari haka yake kai ma a zukatan kafiran zamani mabiyarka da kake tare da su abun haka ne a kidar a kidar su yadda a kidar suke na tsagin manzannin su su ma na da kafiran da musulman da kake tare da su su ma haka zukatan sun yake sun kwanku irin su ma wannan rashin kunyar da wannan aƙida ta zagin manzanni ba yi nuna bihi ba za ku taɓa imani da wannan alƙur'ani haka ba waɗanda Allah ya kaddara in ce ba za ku taɓa imani ba Allah ya ce manzansa duk abin da ka saukar musu ba sun ce a kai musu mala'ika ba sun ce masu kula ya zo da mala'ika su rufa mai baya ba Allah ce ko an kawo la yu'minu da bihi ba su taɓa yin imani da alƙur'ani nan ba Za su taɓa yin imani da shi ba wa kan halattun da awwali wannan experience in ji Allah ga al'ummar da suka da farko sun yi haka su ba abin da ba su roƙa ba sun an musu za su yi imani aka yi ɗin suka ce saboda na ka din ba duk abin da suka roƙa a musu za su taɓa yin imanin ba ni na hajji zukatan su kuma ni na san su ji Allah to ku yi hakuri za mu an ka tambaye guda biyu akwai hadari da ƙarfi da su Allah ya yi da alheri tambaya ta farko ina cewa assalamu alaikum ina ba halin da muke ciki ah, bai kai matakin da za a fara alkunushi ba ne a baya mun shiga kusan irin wannan halin da muke da muka daji da alkunuti Allah ya fa mana mafita an ci aka buga a alkunuti ne kamar da zan maka kenan an ce ba a alkunuti ana alkunuti ana alkunuti in kai shi kai shi kai ka ji hari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata Allah ko ba alkunuti kawai ne warware matsaloli tasiri gobe insha Allah za mu zan masa bayani game da abubuwan da ake tawassuli da su Allah ubangiji ya kama shi alqunut yana ciki amma ba shi ka ne Allah sa mu dace tambaya ta karshe da assalamu alaikum ko ta ka dubu biyu a asusun marayu injin shu'aibu kabirin kajuru Allah ubangi ya karba masa Allah ubangi ya yi albarka Allah ubangi ya mana bukatun mu gaba daya Allah ubangi zal islam al muslimin wa illa shirka al mushrikin wa min ta'ana wa da aka wada addini ya kawai ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahim صل اللهم وسلم وبارك وأعين على خديجة محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين